Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yau alhamis da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga cikin mu ta shirye-shiryenmu na da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu shugaban kasar iran ya jajantawa takwaransa na turkiya kan waɗanda tashin gobara ta shafa a ƙasarsa daraktan yaɗa labarai na gwamnatin Falasɗinu a gaza ya bayyana alƙaluma masu ban tsoro game da ta'addancin 'yan sahaniya a zirin gaza majalisar gudanar da mulkin sudan ta da majalisar ministocin kasar sun amince da kasafin kudin sudan na shekara ta 2025 yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya jajanta wa takwaransa na turkiya kan waɗanda tashin gobara ta shafa a ƙasarsa shugaban kasar iran masaud pazashkiyan ya aike da saƙon ta'aziyya ga takwaransa na ƙasar turkiya rajab tayyib erdogan kan mutanen da suka mutu a gobarar da ta yi sanadin mutuwar wasu 'yan ƙasar ta turkiya a cikin wannan saƙo ta hanyar wayar tarho shugaban shugaba Fazakiyan ya bayyana cewa ya shiga cikin gagarumin alhini da kuma baƙin ciki da samun labarin aukuwar gobar da ta afku a wani otel da ke birnin Bolu da ke birnin Bolu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da matafiya yana mai miƙa ta'aziyarsa ga takwaransa na Turkiya da iyalan waɗanda abin ya shafa da ɗaukacin al'ummar Turkiya. abokai 'yan uwan junan al'ummar iran shugaba fasaskiyan ya yi addu'ar samun rahama da gafara ga waɗanda abin ya shafa da haƙuri da kuma jaje ga iyalansu gami da fatan samun sauƙin gaggawa ga waɗanda suka jikata ministan cikin gidan ƙasar turkiya ya sanar da cewa adadin waɗanda gobara ta shafa ya kai saba'in da shida ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa iran tana ci gaba da mutunta yarjejeniyar hana samar da makaman ƙare dangi kuma lamarin a fili yake kowa da kowa na gani ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya rubuta a cikin shafin sadarwa ta x cewa tsari da iran ta daɗe tana tafiya a kai na yarjejeniyar hana yaɗuwar makamai ta duniya mpt a fili yake ga kowa da kowa kuma iran ta sanya hannu kan yarjejeniyar ta mpt a shekara ta 1968 a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suke mambobi na a samar da yarjejeniyar da mutunta ta a duniya sanarwar ta arakci ta zo ne a matsayin mai da martani ga furucin bayan nan na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya yi inda ya ce dole ne iran ta bayyana karara cewa tana ci gaba da yin watsi da batun mallakar makamin nukiliya arakci ya rubuta a shafinsa na sadarwa na dandalin x cewa ba abin kunya ba ne a gare su shawartar iraniyawa kuma ya kamata iran ta ci gaba da jaddada matsayinta a fili cewa har yanzu har abada ba ta buƙatar mallakar makamin nukiliya a fagen tsaron kai daraktan yada labarai na gwamnatin falasino a gaza ya bayyana alkalima masu ban tsoro game da ta'addancin 'yan sahiyoniya a zirin gaza daraktan ofishin yaɗa labarai na gwamnatin falasino a zirin gaza ismail al sawabita ya jaddada cewa hare-haren wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai kan yankunan kan yankin ya yi sanadin mutuwar shahidai sama da dubu sittin tsakanin kisan gilla da waɗanda suka ɓace tare da rusa wasu muhimman sassa fiye da goma sha biyar a tsirin na gaza yana mai cewa kai tsaye hasarar farko da aka yi wa waɗannan sassa a sakamakon yakin kisan kare dangi ya haura kuɗi biliyan dala biliyan 38 a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta al'alam ta ƙasar iran iya asawabiti ya kara da cewa wannan yaƙi ya ɗauki tsawon kwanaki 470 ya ƙunshi kashe-kashe da kisan ƙare dangi da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi tare da rusa muhimman sassa fiye da goma sha biyar a zirin gaza kuma na farko sun shafi cibiyoyin rayuwar al'ummar kai tsaye sakamakon hasarar yaƙin kisan gillar da ya haura dala biliyan talatin da 38 baya ga gudun hijira da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tilasta wa falastinawa wanda hakan laifi ne na cin zarafin bil'adama kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da duk wasu dokoki suka tabbatar da su masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙungiyar gwamnatin falasinawa ta yi allah wadai da sanya sunan ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen da amurka ta yi cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ƙungiyar mujahidan falasinu ta yi kakkausa suka kan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na sanya ƙungiyar ansarullah cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda saboda goyon bayan da take baiwa al'ummar falastino a gaza ƙungiyar dai ta ɗauki wannan mataki a matsayin wani mummunan hari kan al'ummar yemen 'yan uwan juna masu kare kimar bil'adama a cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar ta jaddada cewa wannan mataki na rashin adalci na nuni da wani sabon matakin kare maslahar gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ce wanda ya ba ta damar ci gaba da aikata laifuka da take aikatawa kan al'ummar falastino ta yi nuni da cewa wannan na ƙara matsayin ƙara ɗaukar amurka babbar abokiyar ƙawance na 'yan mamayar isra'ila cikin laifukan da haramtacce ƙasar isra'ila ke aikatawa da suka hada da ƙoƙarin shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa da aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza. Majalisar gudanar da mulkin Sudan ta da Majalisar Ministocin Ƙasar sun amince da kasafin kuɗin Sudan na shekara ta 2025 zaman taron haɗin gwiwa tsakanin Majalisar gudanar da mulkin Sudan da na ministocin ƙasar ya amince da kasafin kuɗi na shekara ta 2025 wanda ya haɗa da manyar da mayar da kashi ɗari na albashin ma'aikatan ƙasar duk da manyan ƙalubale da sudan ke fuskanta shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar laftanar janar abdul alburhan wanda ya jagoranci taron ajiya laraba ya bayyana jin daɗinsa ga ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ta yi dangane da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta da kuma kishinta na samar da dukkan abubuwan da suka dace ga 'yan ƙasar sudan alburhan ya yaba da rawar da bankin sudan ya taka wajen sauya kuɗin da kuma shawo kan ƙalubalen da ke tattare da wannan tsari yana mai jaddada muhimmancin gudanar da taruka domin shirya tsarukan sake gina ƙasa da 'yan ta'adda suka lalata da suka hada da cibiyoyin gwamnatin sudan da ke nufin wanda ke nufin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ƙarshen labarun duniya kenan. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen a huta lafiya. sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan batun yadda rahotanni suke watsuwa ne a sudan kan faɗaɗan hukuncin kisa a ƙasar saboda zargin haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar sudan ta bayyana cewa a kwanakin baya-bayan nan jami'an tsaro da ke biyayya ga gwamnati a babban birnin ƙasar na wucin gadi port sudan sun tsare wasu mata biyar ba bisa ƙa'ida ba bisa zarge-zargen haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ciki har da wata mace lauya tare da lura da cewa cibiyoyin da ake tsare da waɗanda ake zargi da gidajen yari suna cike da ɗimbin fursunoni maza da mata kan tuhumce-tuhumce iri ɗaya cewa suna da alaƙar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wata memba a ofishin zattaswa na hukumar lauyoyin gaggawa rahib mubarak ta ruwaito cewa rundunar tsaro a birnin damazin babban birnin jihar blue nile a kudu maso gabashin kasar ta ce an cafke matan a ranar litinin da ta gabata kan dalilai da suka shafi sabanin yanki da kabilanci ta shaidawa kafar watsa labaran al-sharq al-ausar cewa an tsare matan a cikin wani mummunan yanayi kuma ana yi musu fyaɗe da barazanar ɗauri da bai kasa tsawon shekaru goma ba domin tilasta musu su amince da haɗa kai da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ta ƙara da cewa sojojin sudan na ci gaba da ƙin amincewa da buƙatu da dama da ƙungiyoyin agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta gabatar musu na neman ziyarar fursunoni mata da ake tsare da su saboda sanin cewa galibinsu iyaye mata ne saboda irin mummunan halin da suke ciki kuma ba a samu wani ƙarin bayani daga kakakin rundunar soji da ke kula da wuraren ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumce da ake yi kan matan. masaniya harkar shari'a ta ɗauki abin da ke faruwa ga mata a birnin damizin na jihar blue nile da kuma wasu yankuna na sudan a matsayin laifi ne da cin zarafin bil'adama da jami'an leƙen asirin rundunar soji da sauran rundunar tsaro ta soji suke aikatawa saboda saɓanin ƙabilanci rahab mubarak ta ce adadin waɗanda ake tsare da su kan zargin yin mu'amala da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya zarce ɗaruruwa inda a kullum rana ake zartar da hukuncin kisa ɗaurin rai da rai ko kuma ɗauri na tsawon shekaru shida zuwa goma a waɗannan kotunan gaggawa da kotunan shari'ar manyan laifuka daban-daban a jihohin ƙasar rahib mubarak ta jaddada cewa waɗannan hukunce-hukuncen da ake yankewa kan ɗaruruwan 'yan ƙasar sudan hukunce-hukuncen siyasa ne waɗanda ko kaɗan babu gaskiya da adalci a cikinsu da ake aiwatarwa kan waɗanda ake kamawa kan waɗannan tuhumce-tuhumce marasa tushe hukumomin tsaron sudan sun kama ɗan ruwan 'yan ƙasar sudan a yankunan da suka kwato daga hannun mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da gabatar da tuhumce-tuhumce kansu a ƙarƙashin dokokin laifuka masu alaƙa da haɗin gwiwa da ƙungiyar ta'addanci sojojin sudan da mayakan sa kai da suke tallafa musu suke sahu guda suna fuskantar zarge-zargen aikata laifukan kisan gilla da kuma cin zarafi ga fararen hula marasa makamai a yankunan da ake rikici a kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata hukumomin kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu sun sanya ido a kan matakan faɗaɗa zartar da hukunce-hukunce musamman na kisan kai ta hanyar rataya kan mutane maza da mata da dama da hukumomin sudan suke zartaswa da sunan hukunta masu laifi a ƙarƙashin sashi na hamsin hamsin da ɗaya da sittin da biyar na kundin hukunta manyan laifuka na sudan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya da suka shafi kunna wutar yaƙi kan gwamnatin ƙasa da kuma shiga cikin gungun 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wajen aikata laifuka da cin zarafin fararen hula wani alkali mai ɗauke da mataki na farko a fannin shari'a a sudan ya shaida wa shafin watsa labarai na sharkul ausat cewa mafi yawan hukunce-hukuncen da ake zartarwa kan mutanen da aka kama sun dogara ne kan rahotannin haɗin gwiwa ko kuma bayanan sirri ko kuma duk wani mutum da ƙungiyar rapid support forces ta ɗauka aiki baya ga mutanen da ake zargi da hannu wajen kunna wutar tashin hankali ko kwasar ganima ta hanyar wawushe dukiyar jama'a kamar yadda hakan ya faru a wurare da dama da ke fama da rikici a ƙasar alkalin wanda ya buƙaci a ɓoye sunansa ya ƙara da cewa da yawa daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen suna zuwa ne ba tare da ba da damar ɗaukaka ƙara ba kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su da kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su samun goyon baya a manyan kotunan ƙasar alkalin ya bayyana cewa idan masu gabatar da ƙara ba su tabbatar da shaidar hannun wanda ake tuhuma a cikin tuhumce-tuhumcen da ya wuce matakin da ake zarginsa da aikatawa tare da rundunar rapid support forces za a saki wanda ake tuhuma ba tare da shari'a ba alkalin ya ce yawancin rahotannin da hukunce-hukuncen da aka bayar kan mutanen tare da haɗin gwiwar ƙungiyar rapid support forces an yi rijistar su ne a jihohin bahar maliya kogin nilu da kuma jihohin arewa Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau. Bayan da labarin dawowar margayi Imam Khomeini daga birnin Paris na kasar Faransa ta yaɗu, Firaministan kasar Iran na ƙarshe Shahapur Bakhtiyar ya ba da umarnin rufe dukkanin tashoshin sauka da tashin jiragen sama na fadin kasar iran baki daya domin hana marigayi imam khomeini shigowa cikin kasar saboda masaniyar cewa idan marigayi imam khomeini ya dawo kasar iran karshen mulkin sa ya zo to sai dai wannan matakin ya fusata mutanen kasar wanda ya kai ga manyan malamai waɗanda suka hada da ayatollah mutahari da ayatollah dr beheshti suka fara gudanar da wani zaman dirshan domin nuna rashin amincewarsu da wannan mataki a cikin masallacin jami'ar tehran wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da suka tilasta ma mahukunta a kasar iran suka buɗe filayen sabka da tashin jiragen sama na kasar baki ɗaya wanda kuma hakan ya bayar da damar ci gaba da gudanar da tsare-tsare da shirye-shirye na dawowar marigayi imam kumeni gida daga gudun hijira da yake a birnin paris na kasar faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan janairun shekara ta 1950 majalisar dokokin isra'ila ta kenneset ta sanar da wani kuduri wanda ya amince da birnin kudus a matsayin cibiyar gwamnatin isra'ila wani kuma ya auku ne a shekaru biyu da kafar haramtacciyar kasar isra'ila a cikin palestino sai dai gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa samun amincewar kasashen duniya akan su mayar da ofishin jakadancin su zuwa birnin Kudus daga birnin Tel Aviv. A lokacin wadin farko na mulkin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi ta hankurin ganin cewa ya cika ma Isra'ila burinta na mayar da birnin Kudus ya zama babban birninta, inda ya amfani da karfin faɗa aji na Amurka wajen matsa lamba akan ƙasashen duniya domin su aiwatar da hakan. To amma dai haƙarsa ba ta cin ba, in banda kan wasu in tsarin ƙasashe marasa tasiri. wanda kuma wasunsu sun dogara ne kaso kaf kan taimakon da suke samu daga kasar amurka babbar manufar isra'ila ta mayar da birnin kudus ya zama babban birninta ita ce kawo ƙarshen samuwar palestino tare da tabbatar da cewa isra'ila ta mamaye gurbi na dukkanin al'amura na palestino baki ɗaya sannan kuma ta maye gurbin sunan palestino a taswirar duniya da kuma kawo ƙarshen tunanin kafa a ƙasar palestino mai cin gashin kanta wadda birninta zai kasance fadar birnin Kudus. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan janairun shekara ta 1919 Benito Mussolini na kasar Italiya ya kafa jam'iyyar Fascist. Manufar wannan jam'iyya dai sun hada da dawo da tsohon daular Rome. Magoya bayan jam'iyyar dai sun shahara matuka. da suka baƙaƙen kaya sannan kuma sukan ƙaurace ma abubuwa da dama waɗanda ba su amince da su ba kamar yadda kuma sun kwace iko da birnin rome na wannan lokaci wanda shine fadar mulki na ƙasar italiya a cikin watan oktoban shekara ta 1922 wanda hakan ya baiwa musulini damar zama firaminista na ƙasar italiya tun daga lokacin ne dai ya fara yada manufofin jam'iyyarsa wadda take nufin kafa mulkin kama karya a ƙasar italiya tare da haramtawa al'ummar kasar duk wani 'yanci a harkokinsu na rayuwa ta siyasa a lokacin yakin duniya na biyu musulini ya taimaka ma adolf hitler na ƙasar jamus wajen yaƙar wasu daga cikin ƙasashen turai amma bayan yakin duniya na biyu wanda adolf hitler ya sha kayi a hannun sojin tarayyar soviet da kuma dakarun ƙawance masu ra'ayin kishin ƙasa italiya sun kame musulini kuma sun kashe shi. masu saurari ko kun san cewa shekaru 242 da suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan janairu na shekara ta 1783 aka haifi mary harry bile wanda aka fi sanin sa da standal marubucin da ya shahara a tarihin ƙasa da kuma zane-zane ba ga hakuma ya kware matuka a ɓangaren adabi a ƙasar faransa yarsa mahaifiyarsa a lokacin yana da ƙuruciya kuma ya shiga a cikin sojojin napoleon yana matashi ya yi ritaya a shekara ta 1813 sannan kuma ya kasa samun jituwa tare da sarakuna na ƙasar faransa a wannan lokaci da suke adawa da napoleon kan haka ya tafi italiya wadda ita ce kasar da tafi burge shi wadda kuma a lokacin tana ƙarƙashin ikon austria a italiya ne ya koma ga fasahar zane-zane da kuma kiɗa bayan wani ɗan lokaci kuma ya koma ɓangaren ilimin adabi an mayar da bill zuwa faransa bayan wani ɗan lokaci kuma ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a ƙasar ya sake komawa aikin gwamnati amma duk da haka dai bai watsi da ayyukansa na rubuta littafai ba daga cikin shaharar littafan da ya rubuta dai akwai sandal wanda ya rubuta shi a cikin harshen jamusanci littafin nasa shine the red and the black wanda aka fassara shi a cikin harshen turanci baga kuma ya rubuta littafin nan na the abbey of palm sai kuma shaharar littafin sa na rome wanderings ya rasu a shekara ta 1842 Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun alwashin samun nasara da shugaban majalisar gudanar da mulki kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah yahya alburhan ya yi ne kan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na kasar da kuma tsokacin da jagororin dakarun kai daukin gaggawa suka yi dangane da hasarar birnin wad madani da mayakansu suka yi da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya yi alkawarin cewa sojojin kasar sudan za su yi kokarin kwato duk wani taku na yankin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke iko da shi wannan furci ya zo ne bayan da sojojin kasar suka kwace iko da birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira da ke tsakiyar kasar wanda kwamandan dakarun kai daukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi la'akari da kwace birnin na wad madani a matsayin hasara ce ta zagayen yaƙi alburhan a cikin wani sakon twitter a dandalin x ya jinjina wa mutane waɗanda suka yi haƙuri da cutarwar gungun 'yan tawayen ƙasar da kuma tarayyar da suka yi da jami'an tsaro da suka haɗa da sojoji 'yan sanda ƙungiyoyin gwagwarmayar al'umma da ƙungiyoyin tallafi a tsakanin al'umma alburhan yana cewa za a yi nasara a kan 'yan tawaye nan ba da jimawa ba don haka sojojin sudan sun yi alkawari ga al'ummar ƙasa na 'yantar da yankuna da tsarkake su kuma ko da inci ɗaya ne ba za su bari a ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da kuma sojojin haya maɓarnata ba a nasa bangaren gwamnan lardin darfur kuma jami'in dakarun haɗin gwiwa da suke goyon bayan rundunar sojin sudan mini arko manawi ya bayyana cewa sojojin sudan da dakarun da suke kawance da su za su ci gaba da gudanar da ayyukansu har sai an yantar da dukkanin garuruwan ƙasar waɗanda suke ƙarƙashin kulawar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a ɗaya ɓangaren kuma kwamandan rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidu ya ce dakarunsa sun yi hasara na zagaye amma ba su yi rashin nasara a yaƙi ba kuma hamidati ya tabbatar da hakan ne a wani faifan sauti da tashar rapid support channel ta watsa ta hanyar telegram cewa rundunansa za su yi ƙoƙarin sake kwato birnin wad madani a wani karan wakilin gidan talabijin na aljazeera ya nakalto daga majiyar sojojin sudan tana cewa sojoji sun sake kwace iko da birnin wad madani bayan kazamin fada da aka yi tsakaninsu da dakarun kai daukin gaggawa a cibiyar rundunar ta farko da ke birnin majiyar ta kara da bayyana cewa sojoji sun sake samun nasarar kwace yankin tsaunin bakash da kewaye da matatar mai ta aljili da ke birnin hartun bahari bayan an gwabza kazamin fada a kusa da matatar wadda ke karkashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa a baya a gefe guda kuma an gudanar da zanga-zangar al'umma a garuruwan atbara port sudan andurman kosti kogin nilu gedarif kasalla blue nile sennar da dai sauransu inda jama'a suka nuna farin cikinsu da sake kwato birnin wad madani zanga-zangar ta gudana cikin annashuwa da riritaken haɗin kan ƙasa da nuna cikakken goyon baya ga dakarun sojin ƙasar jami'an gwamnati sun yaba da kwato babban birnin jihar aljazira wanda ke wakiltan wani muhimmin mashigar kayan jin kai a tsakanin jihohi da dama kuma shine babban birni mafi kusa da babban birnin kasar khartoum mai tazarar kilomita 200 daga arewa rundunar sojin kasar dai ta kara zafafa yakin da take yi ne na neman kwace iko da jihar aljazira cikin 'yan watannin da suka gabata bayan da ta 'yantar da jihar sinnar da ke kudancin kasar tun a watan afrilun shekara ta 2023 ne aka fara gwabza yaƙi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kuma faɗan ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane tare da raba wasu 'yan sudan sama da miliyan goma sha biyu da muhallinsu majalisar ɗinkin duniya ta ce sudan tana fuskantar matsalar jinƙai kuma alƙalumanta sun nuna cewa sama da 'yan sudan miliyan talatin fiye da rabinsu ƙananan yara suna buƙatar agajin jinƙai bayan shafe watanni ashirin ana yaƙi a ƙasar wasu tambayoyi suna yawo cewa ko menene muhimmancin kwato birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira na kasar sudan daga mamayar 'yan tawayen kasar Hakika a wata sanarwa da sojojin Sudan suka fitar a ranar Asabar da ta gabata tana bayyana cewa sun kwato birnin Wad Madani fadar mulkin jihar Aljazira daga hannun 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces wani mahimmanci wannan gagarumin aiki ke da shi ofishin mai magana da yawon rundunar sojin sudan ya fitar da wata sanarwa ga manema labarai inda a ciki ya taya al'ummar sudan murnar kwato birnin ɗin yana mai cewa dakarun sojoji da masu goya musu baya suna ci gaba da himma da azama a dukkanin matakan da suka dace musamman a fagen tsabtace dukkanin wani inci da mayakan 'yan tawayen ƙasar suka kwace kuma a yanzu haka sojoji suna ƙoƙarin tsabtace sako-sako na birnin daga samuwar 'yan tawaye a cikin birnin manazarta harkokin soji da masu murnan ci gaba da sojojin ƙasar suke samu a garuruwa daban-daban na ƙasar kasar sudan sun yi la'akari da shigowar sojoji cikin birnin wad madani tamkar matakin shaidar mutuwa ce ga dakarun kai daukin gaggawa kuma shimfiɗar fatattakar su gaba ɗaya da rusa ƙaryar ƙarfinsu yayin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sharhinsu na farko ga gidan talabijin na aljazeera net kan tasirin kwace birnin wad madani da sojojin kasar suka yi imran abdullah hassan mai ba da shawara ga kwamandan rundunar kai daukin gaggawa ya bayyana wa gidan talabijin na aljazeera net cewa hakikanin yaƙi shine gudanar da yaƙi gaba da gaba kuma mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun yi rashin nasara a dauki ba da daɗin da suka yi amma ba su yi hasarar yakin ba. yana mai faici cewa faduwar birnin wad madani a zahiri bata canza komai ba kuma akwai abubuwan mamaki da yawa da za su zo nan gaba kaɗan yana musanta cewa hasarar da suka yi ta yi barna ga dakarunsu ya kuma ce za su ci gaba da yakin kuma nasara tana tare da su tsohon hafsan hafsoshin sojojin ƙasar laftanar janar hashim abdulmutallif ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa 'yantar da birnin wad madani ni yana wakiltar farkon kawo ƙarshen azzalumai masu ƙwace macuta kuma makiya kuma ya ƙara da cewa yana da matuƙar ma'ana ta zahiri da ɗabi'a ga sojojin ƙasar kuma kafin hakan ga al'ummar sudan waɗanda ya buga misali da su da suke goyon bayan gwamnati kuma suke ƙarfafa sojojin ƙasarsu ya ci gaba da cewa tafiyar da yakin da kuma ci gaba da ake samu a wannan yanayi yana tabbatar da cewa shirin da aka zayyana an aiwatar da shi cikin nasara kuma 'yantar da jihar aljazira da sauransu na nan tafe kuma nan ba da jimawa ba bayan an karya ruhin makiya sun fara gudu domin tsira da rayuwarsu cikin wulakanci da rashin jin daɗi da kwasar kashinsu a hannu hashim ya jaddada cewa al'ummar sudan sun ba da darasi ga duk wanda ya haɗa kai da makiya a cikin gida da waje ya kuma ƙara da cewa wannan babbar nasara ce a yakin kare mutuncin ƙasa kuma kafin wannan yaƙi sudan ta fuskanci faɗace-faɗace musamman na ƙabilanci a sassa daban-daban na ƙasar amma wannan yaƙi ya koyar da darussa masu muhimmanci har ila yau hashim ya bayyana cewa dakarun sojojin kasar suna samar da wani tsari mai inganci inda dukkanin bangarorin tsaro na kasar na rundunonin sojin kasa da na sama da kuma na ruwa dakarun tsaro na musamman jami'an tsaro da na leƙen asiri da 'yan sanda mujahidai da kuma haɗin kan al'ummar sudan sun yi tarayya wajen aiwatar da shi daga cikin birnin wad madani shugaban kungiyar fafutukar 'yantar da jihar aljazira ta aljazira liberation movement al-sadiq adam umar ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa sun tabbatar da rugujewar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces kuma ya bayyana cewa rushewar ta fara ne tun daga farkon shelanta ta wayan kungiyar rapid support forces inda sojojin sudan suka yi aiki da kwari ɗorewa sosai kuma dukkanin mutane suka haɗa kai a ƙarƙashin taken sojoji ɗaya al'ummar ƙasa ɗaya hashim yana mai nuni da cewa wato jihar aljazira yana nufin dawowar bege da rayuwa ce ga dukkanin al'ummar sudan kamar yadda jihar ta aljazira ta kasance koren yanki kuma zuciyar sudan sannan ya kara da cewa a cikin wani hira da gidan talabijin na aljazira net abin da aka gani a yau a filin yaƙi shine cewa duk mayakan 'yan tawaye sun gudu sun bar kayan aikinsu kuma sun bar gawakin 'yan uwansu su lamarin da ke tabbatar da cewa an yantar da jihar daga mabarnata marasa kishin ƙasa da suke wurga al'umma cikin mummunan yanayi a sudan saboda cimma na manufofinsu da na masu goya musu baya daga wajen ƙasar a nashi bangaren kwararren sojan kasar sudan brigadier general jamal al-shahid ya yi la'akari da kwato birnin wad madani da sojoji suka yi a matsayin wani lamari mai matukar mahimmanci dangane da yanayin birnin da kuma mahimmancinsa a fuskar tattalin arziki da zamantakewa don haka ya ce 'yantar da birnin akan kansa yana nufin kyautata aminci da tsaron yankin baki daya tare da karfafa azumar 'yantar da sauran yankuna da suke kewayensa har ila yau shahid ya jaddada cewa 'yantar da birnin wad madani zai yi gagarumin tasiri a fannin tattalin arzikin kasar da dawo da ayyuka kasuwanci da ayyukan tattalin arziki a birnin wanda ake kallonsa a matsayin wata muhimmiyar cibiyar tattalin arziki musamman bangaren bangaren noma da kasuwanci da kuma maido da ababen more rayuwa da suka lalace kamar tituna wuraren kiwon lafiya da cibiyoyin ilimi kwararren sojan ya ce nasarar da rundunar sojin sudan ta samu zai kara inganta zaman lafiyar jihar baki daya sannan kuma za a kara kwarin gwiwar sojoji da dakarun da suke mara musu baya da kuma al'ummar yankin waɗanda suke ganin wannan nasara ta kwato birnin wani mataki ne na tabbatar da kwanciyar hankali da kuma dawowan 'yan gudun hijira zuwa muhallinsu sannu a hankali domin gudanar da kyakkyawar rayuwa na yau da kullum kuma yana karfafa daukan matakin ci gaba da ayyukan soji a wasu yankunan kasar wanda zai iya haifar da karin nasara da zaman lafiya da kwanciyar hankali abin lura a nan shine cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kwace birnin wad madani a ranar 20 ga watan disamba kafin sojoji su sake dawo da shi a wannan mako a matsayin wani sabon matakin ci gaba da dakarun sojin sudan suka samu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau jigon shirin namu shine yin dubi akan sakamakon musafir sunoni da aka yi da yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila. ta kasance cikin firgici a kan juriyar mutanen gaza da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hotunan da aka nuna da gwamman 'yan kungiyar hamas a tsakiyar birnin gaza suna miƙawa red cross fursunoni uku sannan kuma da dubban falasɗinawa da suke zagaye da su ya jefa firgici da razani a tsakanin 'yan sahioniya sun cewa lallai sun ci ƙasa sun fahimci cewa bayan watanni goma sha biyar na yaƙi har yanzu hamas ita ce ke riƙe da madafan iko a cikin wannan yanki sannan kuma har yanzu mutanen gaza suna tare da ita da kuma ba ta kariya wannan hoton ya sake zurfafa dambaruwar siyasa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take fama da ita domin shi kanshi ci gaba da yakin har tsawon wannan lokaci yana da alaƙa da wannan dambarwar domin jin tsoron faɗuwar gwamnatin tsauran ra'ayi hakanan kuma shi kanshi firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu yana tsoron idan yaƙi ya zo ƙarshe to zai tsaya a gaban kotu saboda tuhumarsa da ake da batun cin hanci da rashawa yanzu da aka tsagaita wuta sannan kuma 'yan sahiyoniya ba su ga wata nasara da ta wuce barnar da suka yi ba ta rusau da kuma kisan da suka ta yi wa dubban falasinawa sun fada cikin razana a tsawon watanni sha biyar na yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a kan gaza yanayin gabas ta tsakiya ya sauya da yawa ba kaɗan ba hakanan ɗabi'ar faɗan da yake a tsakanin haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma falasinawa duk ya sauya a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take jiran fursunoni uku su koma a gaza kuwa murna ake yi da bayar da taken samun nasara duk kuwa da girman barnar da aka yi musu ta rusau da kuma asara da suka yi ta rayuka da shahadar 'yan uwa da abokan arziki a dandalin saraya da yake a tsakiyar gaza murna ake yi saboda tabbas an samu nasarar hana isra'ila cimma manufofin da ta shelanta tun farkon yakin amma ɓangaren isra'ilan bakin ciki ake yi da alhini da fushi wannan hoton kaɗai ya isa zama shaida akan wane ne ya yi nasara na'am injinan yaƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ta'asar kisa da rusau amma ba su iya kashe ruhin gwagwarmaya da jajircewa a cikin ruhin da kuma zukatan mutanen falasɗini ba musamman ma dai a gaza wata marubuciya a jaridar haaret mai suna noa limona ta wallafa wata ƙasida mai taken cewa me ya biyo bayan tsagaita wutar yaƙi ba a san abin da zai faru ba in ji ta bayan gama yaƙi a gaza amma mai zai faru a isra'ila ƙasida tana magana a kan sukar da ake yi wa benjamin netanyahu na cewa ya kasa cimma manufofin yaƙi sannan kuma ta kai yana ta kai da komowa a wuri ɗaya a kan tattaunawar musayar fursunoni saboda kawai ya ci gaba da zama akan kujerar mulki hakanan kuma sojoji suna fuskantar tuhuma a kan cewa sun kasa cima manufofi da aka ayyana tun farkon yakin na murƙushe hamas baki ɗaya a fagen soja da yaƙi da kuma hana ta ci gaba tafiyar da mulkin gaza. Marubuciya ta kuma ce, Mu ne muka yi rusau a Gaza, kuma muke son ganin rayuwa ba ta yi daɗi ba a cikin Gaza. Hatta gabanin tsagaita wutar yakin a lokaci kaɗan mun kai har-hare da kashe gomman falasɗina farin hula a cikin wannan yankin. Wannan marubuciyar ta kuma ce, a lokacin da ake yin kisa a Gaza, mu riƙa kallonsa cikin izgili. wani lokaci da farin ciki da shagube kuma wannan shine abin da muka yi dangane da makomar isra'ilawa da aka kama kuma ba mu yi wato farin ciki ba ma hatta lokacin da aka fito da su a matsayin fursunoni ita kuwa marubuciya a jaridar zamaka sifan kilinjin cewa ta yi babban hatsarin da ake fuskanta ba wai tsagaita wutar yaƙi ba ne kaɗai shi ne rashin cimma manufa daga cikin manufofin yaƙin sannan kuma da ƙin yin furci da cewa mun ci ƙasa har ila yau kilinjin ta ce gwamnatin da shi kan shi madugunta sun ƙi su fito fili kai tsaye su ce mun ci ƙasa kuma rashin gudanar da cikakken bincike mai zurfi akan hakan hatsari ne ga makomar isra'ila a nan gaba ta kuma ƙara da cewa isra'ila tana gab da ɗanɗana kudarta a kan musafir sunoni da kuma shi kan yaƙin ta kuma ci gaba da cewa mun ci ƙasa wajen kare 'yan ƙasanmu a gidajensu mun ci ƙasa wajen kare iyakokinmu don haka bai kamata wannan asara ta cin ƙasa ta ci gaba da zama marainiya ba ya zama wajibi a hukunta shugabannin soja da kuma na hukuma shi kuwa mai yin sharhi a jaridar ta yajut aronot abi yashkarov ya rubuta kasida cewa ta kunshi cewa tsakanin nasara da cin kasa a ƙarƙashin wannan kasidar marubucin ya bujiro da jejeniya ta musafir sunoni zango na farko a tsakiyar birnin gaza ya ce hoton abin da ya faru yana nuni ne da girman cin ƙasar da isra'ila ta fuskanta da kuma gwamnatin netanyahu wacce ya zama mata wajibi ta amince da cewa hamas ce take mulki da gaza bayan gushewar watanni sha biyar na yaƙi hatta hotunan 'yan mata uku da aka saki yana nuni ne da girmancin ƙasar da isra'ila ta fuskanta a gaza manufar tsayar da yaƙi a wurin hamas in ji wannan marubuci shine ta nuna cewa ta da ƙarfi sannan kuma ta nan tsaye da ƙafafunta kuma wani abin da yake ƙara nuni da cewa lallai isra'ilin ta ci ƙasa shine ci gaba da tafiyar da gaza da hamas ɗin take yi abin da ya faru daidai yake da wani baƙin mafarki domin an gama yaƙi babu nasara kuma hamas za ta ci gaba da gina ramuka ƙarƙashin ƙasa akan iyaka ya haramtacciyar ƙasa isra'ila to ƙarshen shirin namu kenan kafin mu ƙarƙare baki ɗaya mai wankwana da kuma muna ta ku za a shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.